Ƙara gyara ɗankwalin kan da ta yi, wanda ya rine sai tsamin dauɗa yake, turo shi ta gaban goshi irin na 'yan duniya. Gaba ta yi tsokar yaran ɗauke da kayan matan na biye da ita. Gidan kusa da na mai gari suka shiga tare da cewa salamu alaikum mun zo sa'a. Ba sata ba. Jikin matan gidan ne ya hau kyarma kamar mazari jin muryar abulle. Katibus dai da uwar gidan za ta ce fani, Abulla ta ce madalla ga naki, tare da miƙo mata ƙulli biyu na sha da na matsi. Karɓa ta yi ba don ranta na so ba, tare da cewa Abulla ina da saura fa. Eh sai ta ƙara ai, ba ni nan. Ta faɗa tare da miƙa mata hannu. Abulla ba ni da kuɗi wallahi wannan kuɗin ce fani ne. Cewar uwar gidan kamar za ta yi kuka. Ke ni dai ni dai na ɓata min lokaci. Ta faɗa tare da warce kuɗin da kiyaninta tana turawa cikin zani. Kada kada ƙugu ta yi tare da shigewa cikin gidan tana Dije amarya fito ga naki. Makurewa Dije ta kamar bata nan don ta san halin Abulla tsaf. Cikin tsawon Abulla ta ce dalla za ki zo ki karɓa a cikin canjin uwar gida Ai naira dubu ce na karɓa a hannun ta karɓi ita ma aka miƙa mata ƙulli biyu. Fita dai daga gidan tana waƙe-waƙenta irin na ƙauye. Tsinuwa ta ba abula da siyar ta fice ta bar gidan. Nes gidan ta shiga shi ma na sai da Nan ma dai sai da ta sha tsine-tsine suna da saura amma ta ce wallahi sai sun siya. Haka suka siya ba don ransu na so ba. Haka da dinga shiga gida-gida tana ba su magani suna karɓa. wanda ba su da kuɗi kuma suna karɓar bashi tare da musu gargaɗin zuwa na gaba za su biya. Sai can da yamma Liz bayan Abula ta gama sayar da maganin tas, dan dama ita ba ta kwantai, ƙa'ida ce kullum sai ta saido shi. Wace jajayen haƙoran da ta yi tana kwance zaninta, nan kuɗi suka kwatso. Tana kwance zanin nan kuɗi suka watso ƙirga su ta ta ga dubu uku ne ga kuma bashin na dubu ɗaya. Dubu ɗaya ta cire ta ba zugar yaran da ke mata talla. Suka karɓa suna tsalle tare da mata godiya. Bintalo ta kalla abulle, iya abulle, yaushe za a kuma yin wani? Sai gobe amma ku zo da wuri, to iya abulle. Suka wuce suna tsalle. Abdullahi ta kama hanyar gida ta tana idan ta je tuwo za ta ci kuma gaskiya yunwa take ji canza akala ta yi zuwa gidan mai gari. A zaure ta iske shi zaune da babbar riga kamar wanzami. Wani mugun kallo ta ɓalla mai nan da nan ya zube ƙasa yana Allah ya taimaki abulle. Wallahi daman yanzu nake cewa a zo a kai miki zabbin nan tunda na san yanzu kin dawo yawon sana'ar. Ya gama tare da sharce zufar da ke tsatsafo masa kamar an kama malam a gidan karuwa. Rana ta kuma zafka masa tare da cewa ba ni sunan. A guje ya ruga ya ɗauko ƙwarya biyu ta farar saƙa sai kuma zabbi bakwai. Warcewa ta yi daga hannunsa tare da kama gaban taron ta fes. Tana tafiya mai gari ya fashe da kukan baƙin ciki. Yana Allah ya tsine ma Hansatu da Isulle. Duk su ne suka ja mishi wannan annobar. Wallahi dole mu kashe Abulle. Ina haka ba ta bar mu mu zauna lafiya. Gida ta shiga, ta jawo turmi ta zauna tare da kwala mansa ta kira da gudu ta ƙaraso. Turus ta tare da sakin baki tana kallon abulle, sai ɗan zama take yi. In ga wannan soye za ki yi min yanzu nan don yunwa nake ji. Hansatu ce ɗauke da zabbin da abulle ta shigo da su don yankawa. Ke Hansatu guda uku za ki yanka min ki ajiye min sauran huɗu gobe za ki min dafke da su. Cewar abulle har lokacin sai tanɗar zuma take kamar sabuwar mayya. Guda uku satin ta ware gefe guda ta zuba sauran a wani tsohon keji. Nan da na tawo yankawa. Don Abula ta ce ta yi sauri yunwa take ji. Nan ta dafa ruwan zafi ta bige ta yi tafashe sannan ta hau suya. Abula da ke hakimce tana bin hansati da umarni. Zabba wata uwar hamma ta yi kamar tsohuwar mai da ta kwan bata ci ba. Jin ƙamshin soyayya ya fara gauraye gidan. wula ne ya kwaɗa uwar Salama tun daga soro sannan ya ƙaraso cikin gidan. Zaune iske a kan turmi tana karkada kafa Isu wulle ɗan karɓo min lemo a gun idi mai shago. Wani irin lemo kuma Abulle? Cewar isu wulle yana kallonta. Wanda ka sani kuma wanda ka sani kuma kalar bakin nan nake so karka ka karɓo wanda ba shi da wanda ba shi ba ka dai ji me na ce maka. Ta ba shi amsa. Babu yadda ya iya haka ya nufi shagon idi, tsayawa ya bakin shagon don takaici duk ya ishe shi. kamar shi da girman shi a ce yarinyar shi tana aiken shi cikin iko da gadara idan kuma mutum bai je bata aiko masa da macizai duk a zubin duk a zuci isu lake wannan maganar ganin ya yana bata lokaci yasa ya ce idi Abula ta ce ka bata lemu baki. Allah sarki idi. Jiki na rawa ya ce guda nawa, guda biyu ta ce. isu ya bashi amsa. Mika masa yare da sakawa a leda sannan ya karɓa ya tafi. Yana shiga lokacin kuwa An-sadi ta gama soye sai kamshi suke. Juye min a kwanan nan ki kawo su nan. Haka ko ta ta dire mata su a gabanta. Ta ɗauko to ɗauko min yajin nan mai tafarnuwa wanda zan yi gwala tare tare da plate ɗin da zan saka miki naki mikewa sadi ta yi don bin umarnin abulle Miko mata ledar lai ta ko karɓe ba sannu bari na gode Ansati miƙo mata yajin ta yi tare da plate ɗin, nan Amina ta zaɓi kawuna da ƙafafu ta saka musu. Ki cike da isulle. Isulle ya ce yanzu Amina kai za ki bamu? Cike da ziwa ta ce to da ka samu ma na baka ko? Idan baka ci ba ni. Tsinko buka biki ta ta ce ansatu. ladan suya. Karɓa ta suka koma gefe shi ma isullen saboda tsabar kwaɗayi sai da ya ci. abulla kuwa ƙasa ta koma don ta ji daɗin cin naman. Ta buɗe yajin tare da ɓalle roban lemon tana ci tana korawa sai da ta cinye tas ta shanye lemon sannan ta saki wata uwar ƙara alamun ta ƙoshi. Gantsarewa ta yi ta narko wata uwar gyatsa irin ta yara marasa ta biya sannan ta miƙe ta karkaɗe bujanta ta yi ɗaka abinta. Hansatu ce da ke wanke-wanken kwanukan da Abula ta gama cin abinci ce. Ta saki tsaki tana cewa Allah dare! Ai ke ce abin Allah wa dare Hansatu, ke ce sanadin komai din da ke kika haihu ta. Ni dai tsakanina da ke sai dai na ce Allah saka mu. Cewar Isuwulle da ke zaune bisa turmi yana tsotsar kafafun zabbi. Isuwulle, ai kai ne musabbabin komai. Da kan na haife ta, wani wulaƙanci ne baka mun ba kai da danginka. Kai ka ta so ni gaba dole ka sa na kauce hanya kai da danginka. Cewar Hansatu da ke miƙewa. Yarinyar da kika haifa mana yanzu ai gashi ta zame mana annoba. Tun shekarar da ta wuce da ta karya ƙugun baba har yanzu baba jinya take yi. Sam ta ki bani fuskar magana da ita duk saboda abin da ‘yarki ta jawo. Ni dai kan Ni dai kam kin cucan, ga ubanci kamar gara kullum kusan kwano biyu na hantsi take ci, duk ta ƙara min duk ta mun da kadarata. Ga baƙin jini da ta jawo min a al'umma duk inda na je zanɗe na ake yi ana ja min Allah ya isa. Ya ƙara ce yana tura kan zabo baki yaɗi da sakin kuka. Dalla rufe min baki duk abin da kake maka ya yi rabin. Hansatu shiru ta ganin shiru ta ganin Abula ta fito daga ɗaki tana kallon ta. Jar uba yau za a kuma ‘yar tsere a gidan nan kenan. Ta faɗa tana wage baki saboda amma. Abulle ni dai baki ji na ce komai ba ko? Cewar iso domin ranar da aka yi 'yar tsere kwanakin baya, shi ya faɗi kuma shi ya azabti da ranar. Kwaran kwatsa sai an yi 'yar tseren nan. Cewar Abulle tana karkaɗa ƙugu. Abulle, cewar iso da idanunsa suka kawo ruwa. Kada ki yi magana, kada ka yi magana. Ku jira na samo rake na dawo a fara. Abulle ta faɗa tana ficewa. Tafiya take tana ɗarka tsalle. Idan ta cilla ƙafa can sai ta jire, kamar wata 'yar rawar bebe. Tana ta waƙe waƙen da tana ta Sa'adu mai mangwaro ne ya hango ta suna haɗa ido ya zura takalma. Ya fara tura baran mangwaro cikin sauri kafin ta doddosa don akwai 'yar tazara a tsakaninsu. Sa'adu akwai rowa kwarankwasa yanzu ko zan yi ka. Ta ƙarashe tana tattare bujen ta haɗi da gyara murya. Ta ƙarƙare ta dai tana Sa'adu mai mangwaro tsaya Ai Sa'adu jin ta kira su sai ya kuma daddakewa ya fara zuba gudu da baro. Mangoro na faɗuwa yana ɗago su da ƙafa yana maidawa. Ya yi gudu mai nisan gaske sannan ya juya. Ganin abin ta bayan sai ya sanya ya koma ƙarƙashin wata makekiyar bishiyar kuka. Ya zauna yana aiki, haɗi da mai da numfashi. ‘Yar ruwan ruwansa ya ɗauko zai sha, ai kuwa sai ya ga ruwa na tashi sama kamar ana zuƙo sa ta saman bishiyar. Cikin kiɗima ya birkita, Cikin kiɗin kiɗima ya ce, wanda ya yi sanadiyar zubewar mangwaronsa a ƙasa. Daga idanunsa ya yi suka ido biyu da abula tana murmushi. Ɗirkowa ta daga bishiyar ta riƙe yaɓa sannan ta ce, yanzu kai sa'adu saboda baƙar rowa shine kai ta zabga gudu kada ka bani mangwaro biyu zuwa biyar lallai ka cika uban 'yan ruwa. Ta ƙara ce tana zubewa tana dariya har da birgima. Ki yi haƙuri abin ban lura da ke bane. Ya faɗa idanunsa na kawo ruwa. Ba ta shafan ba, kai ta shafa. Ta ƙarashe, ta gargaɗe bujan da ta tsinci mangwaro biyu daga ƙasa, ta tafiyarta tana tsallonta. Shegiyar yarinya mai zubin aljanu, ashe ma aljanar ce. Ni na ga ruwa iya sama tsi, ashe aljanar na bishiyar. Allah ka yaye mana wannan annoba. Yanzu ta ja min asarar murtala. Ya faɗa yana tsaki, sannan ya nufi mangwaronsa da ya zube, yana ƙoƙarin kwashewa. Amma da ya kama sai ya koma dutse, Haka ya yi ta bin mangwaro ɗaya bayan ɗaya suna komawa duwatsu. Zaman ‘yan bori ya dinga kuka kamar zai shiɗe. Salon alin ya miƙe kamar an tsikare sa ya nufi gidan mai gari yana ta kumfar baki a hanya. Isuwulle ya kamata a yi wa abula aure kaga ta zama budurwa ga kuma duk sa'anninta da tsarar rakinta an sa musu rana a nema mata miji cewar Hansatu lallai Hansatu sai yau na tabbatar ba ki da hankali. Yanzu uban wa kike tunanin zai aure abulle? Wallahi ko mahaukaci aka ce za a bawa, na tabbata guduwa zai yi. Wai abulle annoba suke mata kirari. To wa zai kwashi annoba ya kai mahallinsa? Ya ƙara ce da tsaki. Ai idan kai son zama da ita kake kana wahala a banza sai ka yi ta zama, amma ni na gaji da wahala, azaba da baƙin jinin da nai cikin mutane. Bari ta dawo na ce ta zaɓi miji Na san dai ko yana son ta ko baya so sai ya aure ta. Ehe, Hansatu ta ƙare da murguɗa baki gefe. Ni ma farin ciki na ne. Allah ya tabbatar da alheri. Isuwalla ya faɗa. Yanzu na ji batu, da kana magana kamar son zama da ita kake yi. Hansatu ta faɗa. Na dawo, me kuke tattaunawa? Abulla da shigowarta kenan a guje. Magana miki akan auren sa'anninki da za a yi nan kusa, ke kuma shiru ba wanda ya turo. Cewar Isuwulle, he he he, alƙur'an kun bani dariya ya ga abulla amarya ta faɗa tana kwashewa da dariya har da kifewa ƙasa abulla ba kya son auren ne cewar hansatu cike da fargaba so kai hansatu ni ai da san ba na maganar aure ma ashe fa na zama budurwa ta ƙara kwashewa da dariya tana hantsilawa ai aure shine cikar mace isfulla ya faɗa kwaron kwasa za a yi buduri da auren abulli. kada ku damu nan kusa za a sha shagali nan kusa zan fidda miji ta faɗa tana murmushi. Wani farin ciki ne ya ƙara kama iyayen Abule cikin zumuɗi suka ce Allah ya kai mu. Abule ce ta tattare buje ta daka uban tsalle ta ce za a fara yar tsere. Yanzu za a fara waƙa kafin a gudanar da wasa kamar yadda aka saba. Ta faɗa tana daddagewa tana baya kamar an riƙe ƙafafunta. Sannan ta wage murya a bada fili-fili. Jiniya suka ta gargare suka amsa fuska kamar kashin shanu. A bada filin wasa Abula ta kuma faɗi. Jiniya suka amsa suna matsawa domin bada filin. Duk wanda bai bayar ba, Abula ta faɗa tana direwa. Jiniya suka amsa suna tafawa. Uwarsa 'yar kamasho ce, Abula ta faɗi. Jiniya suka amsa suna ƙara matsawa. Ubansa ɗan kamasho ne. Ta faɗi tana tafi. Jiniya suka amsa suna watsa mata rara ta ƙasan ido. Daren yau ya kwanda cinnaku. Ta ƙara ce tana taka rawa, jiniya dukkaninsu suka taƙarƙare iya ƙarfinsu suka amsa. Abulla dariya ta sheke da ita sannan ta ce kun ci wannan. To a ja layi. Nan suka sha da layi suka tsaya ƙiƙa. kamar sojoji. Abulla ta kalle su ta yi murmushi sannan ta fara musu cewa mai man. ai sai suka ɗaga ƙafar hagu mara man. suka ɗage ƙafar dama mai man. mara man. Ansatu ya baki ɗaga ba, cewar Abule. Cikin sauri Ansatu ta ɗage ƙafa sannan ta maka ta a ƙasa da ƙarfi. Aifuwa zafi ya ziyarce ta, ta durƙushe tana yarfe hannu. ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'ayi.